فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاه الأمهات والبنات وعرف أن قوله تعالى وربك فكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد wato Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana da fiqh mai zurfin gaske idan mutum yana karanta tafansa zai sanya kula zai ga Allah ya ba shi fahimta kwarai game da alkur'ani yadda jerin ayoyi suke yace fa man fahima anna hadhihi awwalu ayatin arsalahu allahu biha duk wanda ya fahimci wannan shine farkon abin da aka turo manzon Allah da shi ya ayyuhal mudaththir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fajir wa la tamnun tastakthir wa rabbaka fasbir in dai ka fahimci wannan yana cikin farko farkon sauka bayan ikira'a duk wanda ya gane wannan arafa annahu subhanahu a amarahu an yunzira nasa anin shirk zai gane ashe Allah ya umarci manzan Allah ya hana mutane shirka zai yi a ya dona annahu ibadatul awliya wanda su mutanen a wancan lokacin itikadin su da su ita fa shirka ba shirka bace bautar waliyyai ce li yuqarribuhum ila Allah zulfa ba dan waliyan suna da wuta da aljanna ba sai dan su kusanta su zuwa ga Allah mai wuta mai aljanna din ba wanda ya yarda cewa da lata da uzza suna kashewa ko suraya raya ko suna mallakar wuta ko suna mallakar aljanna a'a duk ba su yarda da wannan ba inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal ard la yaqulun Allah za su ce Allah ne da zaka tambaye su man rabbus samawati sabai wa rabbul arshil azim za su ce maka Allah ne man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa wa la yajra alayhi za su ce Allah ne من يرزقكم من السماء والارض ومن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر duk za su الله سي تو ميسا كيكي بوتا to me yasa kake bauta da lata da uzza wannan ina kama kafa da su ne don su kusantar da ni wajen Allah dan amma su ba su ne allolin ba ina kama kafa da su ne ina fatan kun fahimta ba cikin su wanda yadda domin inda ya yadda lata da uzza suna halitta ba zai yi su ba ya ajiye su a tsoro tsoro ya kare su daga mi ba kuma zai daukan musu dan gadi wanda zai rinka tsare su ba dan kare yara su yi wasa da su su daura musu igiya su ja su a kasa ba zai yarda da wannan ba duk yaya da ba sa iya kashewa ba sa iya rayawa to amma matsalar shi shine cewa suka yi shi gunki da aka sassaka da dutse ko da katako ai da dutse da katako ba sa zunubi a tsarkake suke dan ba sa zunubi ba sa kisan kai ba sa kaza ba sa kaza mu kuma yan adam muna yi to mu da muke da zunubi din nan yadda muke da datti bai dace mu roƙi Allah mu da shi kai tsaye ba duk da mun san shi akwai Allah kuma shi zai biya bukatar amma tun mu yayi yawa dan haka mu roki wanda baya da datti shi sai ya roko Allah din ina fata kun fahimta kaga wannan aqidar ita ce kuma wanda masu waliyai suke yi shi wali dan gata ne dan jika ne na annabi duk mai wali cewa yake jikan annabi ne yana da fada a wurin Allah baya laifi irin namu ba ga magarin mutum bane ba irin ka akwai waliyin da za a ce yayi shekara 40 yana sallan asubahi da alwalan lisha yayi kaza yayi kaza to kaga wannan an ba shi wata siffa da aka fitar da shi daga cikin sauran gama garin mutane to sai a ba shi siffofin da daga ji san ya fi ka to tunda ya fi ka tsarki shi mai tsarki ne kai ko kana da datti kana da zunubi da dattin nan naka da zunubin bai kamata ka roki Allah ba sai ka bi ta kan waliyin shi sai roƙan ma Allah din tunda shi yana da fada a can me bambanci tsakanin wannan da abin da Qurayshawa suka illa iyaka wannan sun sanya dan adam mai jini da tsoka waɗancan kuma sun sanya katako ko dutse amma dukkaninsu dai aqidar su shine da wanda ya sanya dan adam din da wanda ya sanya katako ko dutse din ganin su da dan adam din wannan da katakon da dutsen ba sa zunubi masu tsarki ne amma shi mai tsarki ne dan haka bari ya roke su sai su roƙa masa Allah shine ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai mu ba su muke bautawa ba in ma mun roke su mun roke su ne ba dan su su bayar ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga mai bayarwa shine Allah ta'ala wanda wannan shine shirka wadda manzon Allah ya yaki kafaran makka akan ta aka gwabza a badar da uhudu aka zo aka yi fatahu makka aka gwabza da sauran larabawa na karkara a wurare daban-daban duk akan a cire musu cewa cewa wai kana da tattifa za ka roƙi Allah ba sai dai ka roƙi wani shi wani ya roƙi Allah shirka ne kuma fita ne daga musulunci ina fatan kuna fahimta da dattin naka da komai za ka roƙe shi ai kai ka fi cancanta ma ka roƙe shi ubangiji shela yake yi cewa a roƙe shi nan shelai ga kowa da kowa ujibu da'aw da da'i idza da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan me zaka dauka cewa ba zaka iya roƙon sa ba dan me kuma daukar cewa kai ba za ka roƙe shi ba har sai ka bi ta kan wane ya roƙe shi sannan a ansa maka kaga a nan gurin a hankalta za ka rushe wannan abun ta hanyoyi masu sauki na farko kana da dattin nan ka cancanta a baka ko baka cancanta a baka ba in dai ka cancanta a baka to ba maganar sai ka bi ta kan wani in ko baka cancanci a baka ba amma shi wani mai tsarki ya cancanci a bashi wato yanzu kamar kai wa Allah dabara ne in na roƙa Allah zai gane ni ne ba zai bani ba to gure ya roƙi wannan sai ya roƙo idan an bashi sai ya bani sai kawai Allah ya ganni da abin Thank <laughs> you. <laughs> kaga wannan ya zo munin da zato game da ubangiji siffanta Allah da siffa ta kasawa kenan in ko har Allah ya san kai za a ba to abin da zai sa ya hana ka lokacin da kai za ka roke shi zai sa ya hana in ma mai tsarkin ya roke shi dan zai ce ai na gane wani zaka ba to an hana <laughs> abin da mai sauki in dai mutum zai baiwa zai amfani da tunaninsa da hankalinsa sannan kuma na biyu ya zama kwatanta Allah da bil'adama bil'adama ne yayin da duk ya bunƙasa sai ya kasance ganin shi yayi wahala sai kayi ta bi ta kan waɗansu in kana so ka ga sarki dai ba za ka tashi da safe ba kawai yanzu ka je ka wuce fa da kai tsaye a ganka a gaban sarki ka mika masa hannu sai ka biyo ta kan wani ta kan wani ta kan wani ka zo gobe ka zo karfe tara kaza ka zo kaza bari a je a yi maka iso bari a yi kaza to sai ka ɗauka shi ma Allah haka yake sai an yi iso shi sarki lokacin da ka zo kake neman ganin sa ta hanyar wan bai ta hanyar wane ta hanyar wane har a je a faɗa masa sannan ya yadda ka zo a lokacin da kake bin kamun kafa din ya san waɗanda kake kama kafan da su ya san ma ka zo ya san ma waye saboda gajiyar wasa bai san ko waye ba to shi ma haka Allah yake to don me za a kwatanta Allah da sarakuna sarakuna tsoro yasa ba a ganin su kai tsaye dai idan suka ce sun buɗe sauransu kowa ya shigo to in wani ya je da bukata wani zai zo da kokara wani zai zo da barandami wani zai zo da bindiga to shi sa sai ka tsaya a waje a caje ka a ga waye daga ina kake dan mutan wani gari ne wane ne wane ne dan karka cutar da sarki to shi ma Allah kuma haka ne yana jin tsoron kar bayi su cutu Allah ya tsare mu saboda haka ya jama'a in zaka roƙa ka roki Allah kai tsaye ba sai ka bi ta kan wani ba bi ta kan wani din nan al'ada ce ta kafiran makka wanda aka turo manzon Allah ya yake su akai ya halatta jinin su ya halatta duke su dan me kai yanzu zaka fita kan wani da wani dalili kun gane da kyau yace kun ga kenan duk wanda ya fahimci wannan ayoyi zai gane Allah ya umarta annabi ya hana mutane shirka allazi taqiduna annahu ibadatul awliya wanda shirkan su a wurin su shine botan waliyai li yukarribuhum ila Allah abin da ya samu kace botan waliyai ai mun ce lafazin allata a darussan mu na baya daga menene ko dai daga Allahu ne suka yi suka yi ta'anisin jalala na Allahu ko ko kuma me ko kuma wani mutum ne mai wannan sunan allazi yaluttu sawiqa bil ma wanda yake hada garin alkama da mai da ruwa yana shayar da mutane sai ya zanto ya samu ɗaukaka da daraja da ya mutu sai aka ce ayi mutum mutuminsa tun da shi bawan Allah ne ya ɗara sauran gama garin mutane a zamaninsa sai ake roƙon shi don ya kusantar da mutane zuwa ga Allah ina fata an fahimta duk inda ka ga gunki shi asalin wannan katakon da ke gaban mutane ba shi ne ba akwai abin da suke itikadi amma sun sanya wannan ne don ya tuna musu wancan tun da wancan ya mutu kun fahimta da kyau yanzu da wud da yagut da ya uka da nasara da suwa waɗannan sunayen guda biyar duk salihan bayi ne da suka mutu ba mutum mutumin sa aka yi ba dan a rinka tunawa da su sai aka rinka roƙon su lokacin da ake roƙo da katakon ake ko ana halarto gangan jikin su waɗancan mutanen na asali ana halartowa ana halartowa ba katakon ake kira ba to shi sa a cikin ɗarika za a baka wurin da idan za ka yi ka halarto su rashe hidin eh. me bambanci tsakanin wancan da wannan eh. zaka halarto surar kamar gashi nan yana ganin ka ko da kai baka gani shi fa in kunta la tarahu fa innahu kun gane da kyau kuma shine kake ganin ana babbar fitina da ta fitina mutane shine sura din shi yasa aka haramta sura din a musulunci saboda ta fitina mutanen da wajen ta sa su shirka kuma yanzu kan duk waɗanda suke da waliya ai suna yin manya manyan hotunan su kafe a rumfunan su na kasuwa ko menene ko a falon su da gidaje ko ma cikin masallaci liyuqarribuhum ila Allah wato wai suna bautar gumaka dan su kusanta su zuwa ga Allah qabla inzarihi Allah ya ce annabi ya gargaɗa mutane ya hana wancan qabla inzarihi an nikahil ummahati wal banati kafin a haramta wa mutane auren iyayensu mata ko kuma ƴaƴansu da suka haifa sai da aka hana su shirka dan saboda me mutum ne ya auri mahaifiyarsa yake zaune da ita wani kuma ya auri ƴarsa yake zaune da ita wani kuma yake yi shirka cikin su fi girman laifi mai shirka shi yasa da aka zo an samu mutanen jahiliya suna shirka suna shan giya suna fashi da makamai suna auren matansu ‘ya'yansu suna auren mataye na mahaifansu matar da iyayensu babansa ya bari ya aure ta amma da aka zo kafin a ce ku daina shan giya ku daina tata ku daina kisan kai ku daina fashi da makami ku daina auren matayen da mahaifanku suka saki ko suka mutu suka bari ku daina auren ƴaƴanku ku daina auren iyayenku matar kafin duk a hana su wannan sai da aka hana su shirka domin gashi farko farkon wahayi ne aka ce kunfa fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir wa rujza fahjur kaurace wa gunki amma ba a ce ba wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf sai da aka je Madina cikin suratul nisa'i shekara goma sha uku duk ana waɗancan ababen qur'ani bai zo ya hana ba dan saboda sai an kafa aslul usul shine tauhidi shine shishike saboda idan kana dan karamin laifi ga ko babban laifi ai manta ake da karamin sai babban dufa girman a ce mutum ya auri matar babansa ko ya auri yarsa ko ya auri kaza amma duk wannan in an kwatanta su da shirka girman su ba girma bane shi yasa aka tsaya ana yaki akan shirka sai da aka rushe ta gaba ɗaya ta tas sai aka komo kan waɗannan to ku daina shan giya aka yi ta mutane a hankali wajen hana shan giya ta yanda ba komai in lokaci kaza ne ba komai kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min nafi'ihim kaga wannan ai ba haramta ba gaba daya la taqrabu salata wa antum sukara duk ba haramta ba gaba daya ana ta mataki mataki shirka wannan matakin matakin aka bi kai tsaye gaba daya aka turo ka tafila ta rushe ka yasa shirka tana da girma kwarai da gaske tana da girma matuƙa sosai wa arafa anna qawluhu ta'ala wa rabbaka fakabbir kuma zai gane fadin Allah ta'ala da ya ce da manzansa wa rabbaka fakabbir amrun bit tauhid wannan umarni ne da tauhidi kablar al-amr bis salati gashan a umarce tauhidi tun kafin a umarce shi cewa ya sallah wa gairiha ko waninta wa arafa shirki ko mutum zai gane lalle yadda kadarin shirka yake inda Allah wurin Allah cewa a shi shirka ba karamin mummunan abu ne wa qadar tauhid kuma zai gane nauyin da tauhidi ke da shi kuma dai a wurin Allah ta'ala abin da yake nufi yanzu cikin waɗannan ayoyi gaba ɗaya abin da aka ce wa rujuza fahjur kuma an ce da annabi wa rabbaka fakabbir cikin wa rujuza fahjur ka kaurace wa gumaka daidai lokacin da aka ce wannan din an riga an san ga wani ya auri mata babansa wani ya auri yarsa wani na shan giya wani na fashi da mukami duk ba a ce musu ba kyau ba dan wannan ya fi illa sai aka tsaya a kansa wa rabbaka fakabbir girmama ubangijinka ana nufin ta hanyar tauhidi alga an san a lokacin nan ba a sallah ba a ce zo kai sallah ba ba a azumi ba a ce zo kai azumi ba a zakka ba a ce zo kai zakka ba sai aka tsaya tauhidin ya tsaya kafin a ce kai waɗancan ababen saboda idan ka fara yin waɗancan ababen babu tauhidi ba su da wurin zama kamar rufi ne da za ka na kwano ba sai ka samu foundation a ƙasa ba ga katanga ta tsaya sannan za ka ɗora rafta ka zo kai rufin kwano to amma ina amfanin ka zo ka kawo katakwaye ka kawo kwano da kusa ba ka da gini a ƙasa ka ɗora shi kan ina to kamar haka ne idan mutum yana ta sallah yana ta azumi yana ta kaza kaza kuma baya da tauhidi ai na sallar da azumi za su zauna an yi umarni da tauhidi tun a makka amma zakka sai da aka zo madina a cikin shekara ta biyu an yi umarni da tauhidi tun a makka tun farkon wahayi amma azumi sai da aka zo madina a shekara duk ba ga ayoyin nan ba rabbaka fakabbir wannan kan suratul makkiyya ce kowa ya sani mudassir kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kowa ya san bakara ce bakara ko madaniya ce ina fata an fahimta ai wannan zakai yi ta sai ga ashe abin da aka yi shekara goma sha uku ana yin sa kafin a yi wannan daga baya kai ka san wanda aka fara da shekara sha uku da suka wuce baya daidai wajen girma da muhimmanci da wanda sai da aka yi shekara goma sha uku daga basan sannan shi aka kawo shi فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له القليل وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوه عذابا شديدا وعذبوهم عذابا شديدا وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم ما ليتي عند من ذا الله يدرق متاني سوى سدين شركه istajaba lahul qalil kadan ne suka ansa wa da'awarsa wa amma al-akthar amma taro mafi yawa cikin mutanen makka da abin da ke daura da ita ko kusa da ita fa lam yattabi'u wa lam yunkiru ba su yi biyayya ga annabi ba ko ba su yi inkarin abin da ya zo da shi din ba dan lokacin shi kawai ta a zo a kadaita Allah din amma bai fara zuce gumaka ba lokacin hatta bada'ahum bitamfiri an dinihim har sai da ya fara kokarin ne ya santar da su daga addinin su na kai wa bayanin qa'isihi ya fara kokarin bayanin tawayar addinin su da tawayar aqidar su wa aibi alihatihim da kasawar allolin nasu da suka yi imani da su cewa ba komai bane ba sa cutarwa ba sa amfanarwa yayin da ya fara wannan fashtaddat adawatuhum lahu wa liman tabi'a to daga nan fa sai gabar shi ta fara tsananta a kansu a kansa shi da wanda suka imani da shi amma da farko da zai yi tauhidin su shi kadai bai ce ku zo ku yi ba ba wanda ya faɗa da shi ba wanda ya rigima da shi amma da ce ku daina nakun nan baya da kyau ku dawo na wato lokacin rigima ta fara shi yasa har yau ka auna masu da'awa duk inda suke a kowane zamani a kowane karni duk mai da'awar da ka ga dukkan jama'a sun tafi tare da shi da mai shirka da mai bid'a da mai kaza ka tabbatar ba da'awar sunna yake ba da'awar ko shi baya bid'a to ba da ya kira zuwa ga sunna dan masu da'awa iri uku ne akwai mai da'awa zuwa ga bid'a akwai mai da'awa zuwa ga sunna akwai wanda shi a karan kansa zai yi sunna da tauhidi amma baya iya koya wani sunna da tauhidi idan ka sabata kala nawa kenan idan ka duba cikin garin nan zaka iya kasawa in ka je Kaduna ba haka in ka je Zaria ba haka duk garin da ka je wannan shine ma'aunin ba sai an baka sunaye ba akwai wanda sunna zai kira ka cewa lalle a zo a yi sunna kuma da ka ce abu kaza ya tabbatar shirka ne zai ce shirka ne ba ja da baya abu kaza ya tabbatar bid'a ne zai faɗa maka illa iyaka ya kyautata uslubi ya kawo dalilai ya ce kaza wani kuma ya zafi wani ya kyautata uslubi amma da dukkan su za su ce kaza shirka ne kaza bid'a ne kuma a daina akwai kuma wanda shi bid'a zai maka tallata ko a rediyo ko a talabijin akwai kuma wanda shi zai tsaya ne sakaina ne sarkin iya ruwa shi dai ba zai bid'a ba a karan kansa amma mutane suna yi ba zai hana su ba shi ba zai shirka ba karan kansa amma in mutane suna yi ba zai faɗa da su ba wannan ma'auni ne zai ku je ku yi ta awo kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo da tauhidin ai baya shirkan da yazo da tauhidin bai fara cewa ku daina shirka ba wanda ya rigima da daga ina ka fara rigima da yace ku daina shirka to dole ai rigima da kai to kuma cewa ku daina shirka din nan tunda annabi yayi ashe shine abin da ake farawa da shi wajen da'awa dukkan da'awar da mai da'awa baya garwaya ta da tauhidi zai bata kansa lokaci yayi shekara goma sha biyar yana yi ya ga ba wata nasida da ya samu kuma sai ya koma ya faro daga alif wallahi tallahi duk wanda zai da'awa ba zai kira zuwa ga sunna ba a'a yana yi wa mutane kara ku zo a tafi ba komai a'a ku zo a tafi islam only musulunci kadai an yadda musulunci kadai amma musulunci kadai kuma sai an rushe kishiyarsa shine me shirka an ba rushe kishiyarsa ba na islam only combine kake yanzu kenan hada hade hada kake na akidu ka kulla auratayya tsakanin akidu mabambanta juna kuma duk a tafi aje ina ko ku tafi za ku dawo na rantsa da Allah dukkan wanda ya ce a zo a har hada a yi shiru ba zai taɓa yi ba hatta ba da ahun bitamfiri an dinihim wa bayani na ƙa'isihi wa aibi alihatihim fashtaddat adawatuhum lahu sai adawar mutanen maka ta tsananta ga annabi wa liman tabi'ahu kuma ta tsananta ga wanda suka bi shi wa azzabuhum azaban sadida suka azabtar da annabi da sahabbai azabtarwa mai tsanani wa aradu an yaftinuhum an dinihim suka yi dukkan yunkurin su na fitine su sa su bar addinin su amma Allah ya tsare musu aqida su da addinin su suka yi hijira duk yadda ka kai ga ya harshe in dai zaka ce kaza shirka ne kaza bid'a ne wallahi sai an yi fada da kai a gari ka'idar kenan shi sanya harshen ba laifi bane ka sanya ya saboda galibin mutane ba su da karatu sai ka sanya ya harshe din akwai wadansu kuma dole sai kai musu zafi wanda ya dace kai masa zafi kai masa wanda bai dace ba kuma ka bi shi a hankali amma dai ka ɗauki ka'ida in dai za ka yi kira zuwa ga tauhidi ko sunna wallahi dole sai an yi rigima da kai a gari sai an zage ka sai an ce ba da kai ba in ko kana so ka daɗaɗa ba ka son kai faɗa da kowa shi nan sai kai shiru ka kyale mutane su ta abin nan su dama da an zo ko za ka karantar da abin da ya shafi addini sai ka karantar da fikihu ka huta ko nan ma idan ka tuna ka tsaya sunna da dai za a ce ka saba malikiya sai ka rigima da mutane sai dai rigimar ba za ta yi tsanani ba mutane sa iya rangwame ka saba malikiya duk da suna girmama imam malik ibn anas sa dai iya rangwame su ganka musulmi musulmi dai haka musulmi dai haka dai amma dai ba irin su ba kawai dai yanzu baka kyauta ba ka kawo abin da mu ba shine a nan mazhabar mu ba amma wallahi ba za su yi rangwame ba ka saba wa bid'a ba su taba ba to shi sa duk wanda baya son rigima sai ka dauki harshen larabci kai ta karantarwa shi kadai kana karantar da nahau da adab <laughs> ba sabani ba shi kenan nahau da adab da wata yar balaga balaga duk kai ta yi dan dan mandiki mandiki kai ta yi in za ka karantar da addini to sai ka karantar da fikihu irin sama sama su abin nan ayi ta yi da sauransu a tafi sama sama dai da sauransu amma da ka sa tafsiri kuma za a yi daidai tafsirin ka sa tauhidi kuma za a yi daidai tauhidin ka sa bukhari ko ka sa muslim ha tun daga babin da bukhari zai kulla za ku rigima da mutane <laughs> tun daga babi wallahi babi da imam bukhari babun kaza kaza kaza kafin shiga hadisin kun saba Allah kuwa faman fahima hadha arafa rafa al-islam la yastaqimu illa bil adawati liman tarakahu liman tarakahu wa aibidini wa illa law kana li ulaika al-mu'azzabin rukhsatun dukkan wanda ya fahimci wannan zai gane musulunci dai kam la yastaqimu babu yadda za a yi tsaya ya miƙu illa bil adawati liman tarakahu sai kai adawa da wanda ya saba masa amma in ba za ka yi adawa da mutum ba ya saba hadisin annabi kuma ka ki yin adawa da shi duk ka'ida duk wanda ya saba wa annabi ya samu wani nasibi na adawarka sai dai wata adawar ta ko ta girma wanda ya saba wa annabi a babin tauhidi ya zanto cewa adawarsa ta tsananta adawarka game da shi tana da tsanani sama da ta kowa wanda ya saba masa a babin bid'a ya zanto cewa adawarsa tana da tsanani sama da ta kowa wanda ya saba masa a babin da ya shafi a hakam ya zanto kuma ta wato bata kai wancan ba bibi ne haka haka har a zo kan wanda ya saba annabi ko da wajen asuwaki ne in dai ya kushe ba ya ta yi a wani baya asuwaki wannan baya asuwaki daban amma ka da asuwaki sunan annabi kwarai na yi imani sunan annabi ne asuwaki kan sunan annabi ne an fahimta ko eh. amma in ba haka ba ko yaya mutum ya saba annabi ya samu wani nasibi na adawar ka ka'idar da'awar sunna ko kowane ne ya saba annabi ya samu wani nasibi na adawar ka sai dai ka kalli girma. baka ji ba annabi abdullahi dan umar abdullahi dan umar da dansa bilal yana da mai suna bilal lokacin da yake cewa a koro hadisin annabi da yake cewa kar ku hana mata su fita masallaci in sun nemi izini shi abdullahi shi bilal dan gidan abdullahi bin umar sai yake ganin cewa a ah, ai annabi ya faɗi wancan a lokacin sa mata suna cikin wani hali na kunya da kawaici da kaza ai yanzu yace wallahi yanzu kan mu sai mun hana su ya ga wai yanzu mata sun canja sai ce wallahi za mu hana su abdullahi dan umar ya ce wallahi ba zan sake maka magana ba dan sanin na cikin sa annabi ya ce kar ku hana su kai yanzu da wani ijtihadin ka ce sai kun hana su wallahi ba zan sake maka magana ba dan sanin na cikin sa sunnar annabi kuma ba za a yi wasa da ita wa illa in ba dan haka ba lauka na li'ula'ikal mu'azzabina da a ce waɗancan musulman farko da aka rinka yi musu azaba sakamakon sun rike addinin musulunci da a ce suna da rukhsatun wata ƴar rahusa na kada su yi inkarin barnar da suke ciki lafa'alu da sun yi amma ba su rahusa na tsaya kasu dole sai sun yi bayyana da abin nan yayi lamba a ƙasa ai lauka na lahum rukhsatun fi mudahanatihim da a ce an ba su rahusa na su sassauta wa mutane wa adam izharil adawati kuma kar su bayyana da adawarsu wal baghdha da fushi gare su lahum gare su walidinihim da kuma aqida su la fa'alu zalika da sahabbai sun aikata haka li yakhlusu min min ta'zib al mushrikin lahum ko dan su kubuta kada mushrikai din su musu azaba amma sun san ba a yi rahusa naka kyale kafiri na kafircin sa babu wannan rahusa dole ka bayyana wannan kafircin ba daidai bane ba ba a yi rahusa naka kyale mai bid'a na bid'a babu wannan rahusa dole ka bayyana bid'a ce sunanta bid'a kun gane ko wajara bainahu wa bainahum ma yatulu wasfu wa qassa Allah subhanahu ba'dahu fi kitabi ya gudana tsakanin annabi da mutanansa abinda in zaka siffanta shi zai tsawo kwarai da gaske wa qassa Allah subhanahu ba'dahu fi kitabi Allah ya bayyana ya ya kawo kissar wani sashi na abin da ya gudana tsakanin annabi da mutanansa cikin littafinsa wa min ashhari zalik qissatu ammihi abi talib لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته وقاسى في ذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها ومع ذلك كان مصدقا له مادحا لدينه محبا لمن اتبعه معاديا لمن عاداه ولكن لم يدخل فيه yace yana daga cikin mafi shaharar abin da ya faru tsakanin annabi da mutanensa kissar baffansa abu talib lamma hamahu bi nafsihi yayin da ya rinka baiwa annabi kariya shi da karan kansa yake tsaron annabi yake gadin annabi yake tsaronsa wa maliki ya tsare shi kuma da dukiyarsa wa iyaliki ya tsare shi da dukkan abin da ya mallaka na mutan gidansa wa ashiratihi da danginsa wa qasa fi zalika shada'id al'azima Abu Talib da kansa ya dandani musibu masu girman gaske dan kariya da yake baiwa annabi wa sabara alaiha ya jure ya hakuri kan haka wa ma zalika kana musaddiqan lahu tare da duk haka yana gaskata annabi shi a cikin zuciyarsa ma da shi yana yabawa addinin da annabi zo da shi muhibban liman ittaba yana yana son dukkan wanda ya biyayya ga annabi mu'adiyan liman adahu yana adawa da dukkan wanda ya gaba da shi lakin lam yadkhul fihi sai dai bai shiga cikin musulunci ba wa lam yatabarra min dini aba'i bai barranta ba daga addinin iyaye da kakanni na gargajiya yana nan yana tare da su yana ganin su ma sa iya yi daidai ne wa tazara an zalik bi annahu la yarda bi masabbati aba'i uzurin da ya bayar wai yana ganin shi ba zai iya aibata iyayensa ba wai kamar yanzu idan ya bar addinin iyayen yana nufin iyayen sun yi kuskure kenan shi ko kunya yake ji sai iyayen sun yi kuskure walau la zalika lattaba wai ba dan wannan ba da yayi biyayya ga annabi abin da ya riga faɗa kenan wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka ghadadatun wa bishir bi zaka wa qarra minka uyuna wa aradta dinan قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مثبة لوجدتني سمعا بذاك يجينا yace wallahi ba za su iya zuwa gare ka su cutar da kai ba har sai an yi matakin kai da ƙasa har sai na mutu fasda bi amri faɗi duk abin da kaga dama na addinin ka ma alaika gazaba ba wani abin ki da za gani ba wanda ya isa wa bishir bi zaka kayi bishara lokacin da kake isar da musulunci wa karra minka uyuna idanunka su yi farin ciki su yi sanyi ka ji daɗi ka samu walwala wa da'auta ne wa za'amtu annaka nasihi ka kira ni na kuma san lallai nasiha kake mu falaqad sadaqta wa kunta qablu amina hakika kai gaskiya da matan sunanka aminu amintacci wa arabta dinan kada arabtu bi annahu yace kayo ka tallata mana wani addini ni na san shi wannan addinin min khairi adyanil bariyati dina ya fi dukkan wani addini a ban kasa laulal malamatu ba dan zargi ba kar a zargi na ce na shiga addinin yara au hizaru masabbatin ko jin tsoron in saba wa iyaye da kakanni ya zanto na zage su kenan ko na ta mutuncin su lawajatta ne sam an bi zaka yi kila da ka samu ina mai maka ji da kuma biyayya tare da cikakken yakini ba ta da kokonto ba walamma mata wa arada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-istighfar la yayin da ya mutu annabi yake ya so ya masa istighfari anzalallahu alaihi ma kana lin nabiyyi والذين آمنوا أن يستكبروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Allah ce bai dace ba da annabi da wanda suka yi imani da shi su ce za su naukan wa gafara ko da mushrikan sun zaunto ko ma abuta kusanci min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya riga ya bayyana gare su annahum ashabul jahim cewa lalle waɗannan ƴan uwan nasu fa ƴan wuta ne dan sun mutu suna shirka فيا لها من عبرة ما أبينها ومن عظة ما أبلغها ومن بيان ما أوضحها ما التي كيتو wannan wata irin izina za mu ɗauka me ya kai matukar bayyanarta wannan wani irin wa'azi ne ma ablagaha me ya kai gamsarwar irin wannan wa'azi wa min bayanin ma audaha wannan wani irin bayani ne yi mamakin bayyanar wannan bayanin lima yadhun lima yadhunnu kathirun mimman yadda ittiba' al fi man ahabba al-haqq wa ahla min ghairi ittiba'in lil-haqq li ajali min aghrad ad-dunya bayani ne mabayyani lima yadhunnu kathirun mimman yadda'i dangane da da yawa waɗanda suke zato cewa suna biyayyar ga gaskiya fi man ahabba al-haqq wa ahla wato cikin wanda ya so gaskiya ɗin ya kuma so ahalinta min gairi tiba'il lil ba tare da sun zo sun bi gaskiya su a karan kansu ba amma suna son dukkan wanda yi da'awar akan gaskiya yake su so shi kuma su taimaka masa amma sun iso su zo su bi gaskiya akan karan kansu li ajali gharadin min agharadid duniya domin wata manufa cikin manufofin duniya wannan ɗaya ne daga cikin kissoshi na abin da ya faru tsakanin annabi da mutanen sai ba mu a jumlace wa mimma waqa aidan qissatuhu ma'ahum lamma qara'a suratan najm bi hadratihim فلما وصل إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ففرحوا بذلك فرحا شديدا bala yace yana daga cikin abin da ya faru kuma kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da su larabawa yayin da ya karanta mutu suratu yayin da ya karanta suratul najm suna zaune a wajen falamma wasala ila qawlihi yayin da yazo daidai wurin fadin Allah ta'ala afara'aytum lata wal uzza wa manata salisata al ukhra ku bani labarin lata da uzza da manata ta ukun tasu yayin da yazo daidai nan alqa shaytanu fi tilawatihi sai shaydan ya jefa a cikin tilawar annabi ya je zance mai kama da abin da annabi ke karantawa sai suka ji kawai an ce tilkal gharani qul'ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja al gharani jam'i na gurnuk gurnuk wani farin tsuntsu mai dogon waya ban san sunan shi ba da Hausa tilkal gharani qul'ula waɗancan su ne gharani wato shugabanni madaukaka kenan wa inna shafa'atuhunna la turtaja lalle ceton su shi ake fatan samu wato daidai lokacin da ya ce a fara'aitu allata wal uzza wa manata salisata al-ukhra daidai lokacin sai shedan ya jefa wannan tilkal garanikul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja sai ya saje da karatun suratul najm sai suka ji dadi an gane ko wa zannu anna an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala suka san annabi ne ya faɗi wannan fa farihu bi zalika farahan shadida sai suka yi farin ciki farin ciki mai tsanani wa talaqaha as-sagir wal kabir minhum babba da yaro kowa ya riki wannan kalma wa qalu kalama ma'anahu suka faɗo wani zance wanda ma'anarsa shine hadha alladhi nurid nahnu nuqiru anna allaha huwa al-khaliqur raziq al-mudabbir lil umur yace suka ce wannan kan shi muke so dama mu ji ka faɗa mu ai dama muna riya cewa mun yadda mun yi ikirarin Allah ne mai halitta mai arzutawa wanda yake gudanar da al'amura walakin nuridu shafa'ataha inda sai dai kawai dama muna neman ceton waɗannan gumakan ne a wurin Allah din su cece mu kuma yanzu gashi mun ji wani abin da yake an tabbatar da ceton nasu ke fa idza aqarra bi zalik idan har annabi ya yadda ya tabbatar da wannan kamar yadda yanzu muka ji fa laysa bainana wa bainahu ayyu khilaf tsakanin mu da shi kuma sabani ya kare kenan a yadda cewa suna ceto dama shi kenan magana ta kare tunda an yadda suna ceto za a roke su kenan واستمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها manzo Allah ya ci gaba da karatun suratul najm ya zarce falamma balagha sajada yayin da ya je karshe inda ake yin sujuda an gane ko sajada sai yi sujada wa sajadu ma su ma suka faɗi suka yi sujada tare da wa sha'a al-khabar sai labari ya yaɗu a cikin gari annahum safuhu cewa dai mutanen makayin sun dace da annabi tsira da muke tabbata gare shi sun yarda da shi hatta inna al-khabara wasala sahabatin sahabati allazina habasha labari har ya isa zuwa ga sahabban da suke habasha farakibu al-bahra raji'ina li dhannihim anna zalika sidq suka hau jirgi suka ce ai sai mu koma tunda an riga ma an yadda da juna ba wani sabani yanzu a makka tsakanin annabi da mutane sai mu koma kenan tsammanin su wannan labari gaskiya ne ma zukira zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da aka ambatawa annabi wannan labari khafa an yakuna qalahu sai rinka jin tsoron wai ko ya faɗi wannan zancen ne bai sani ba ko kuma shedan ne ya faɗa musu ma'ana shedan ne ya faɗa ko kuma shedan ya ɗora akan harshen sa ya furta da shi bai sani ba fa khafa min Allah khawfan azima yaji tsoro tsoron ubangiji tsoro mai tsanani hatta anzalallahu alai har Allah ya saukar masa da faɗin sama ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati ila qawlihi azabun muqim Allah ce ba mu taɓa turo wani annabi ko mun zo ba kafin ka illa iza tamanna face duk lokacin da yayi karatu alka shaytanu fi umniyatihi shaytan zai jefa waɗansu kalmomi a cikin wannan abin da annabin ya karanta sai mutane su ji kamar annabin ne ya faɗa musu amma karshe fa yansakhu Allahu ma yulki shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayati sai Allah ya goge abin da shaytan yin ya jefa cikin zukatan mutane suka ji sannan sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa wanda ya turo annabin da su wallahu alimun hakim li yaj'ala ma yulqi shaytanu fitna ubangiji yana kaddara abinda shaytan ke jefawa na wasu wasu ya zanto fitina ga mutane wadansu sauka gaskiya ne su yadda da shi lillazina fi qulubihim maradun wal qasat qulubuhum amma yana zama fitinan ne ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci da kuma waɗanda dama zukatan sun kekace sun kekace sun bushe ba sa son gaskiya an gane ko wa inna zalimina lafi shikakin ba'id wa li'alama alladhina utul ilma annahu al min rabbik fa yu'minu bihi fa tukhbita lahu qulubuhum amma waɗanda suke mummunai su ko za su gane abinda annabi ya faɗa shine gaskiya daga wurin ubangiji amma abinda shaydan ya jefa wannan wasu wasi ne nashi dan haka ba za su yi darasi ba da haka sai su yi imani da abinda suka ji daga wurin annabin fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su yi kaskantar da kai ga ubangiji wa inna allaha la hadil ladina amanu ila siratul mustaqim lalle Allah shine mai shirye da mamane zuwa ga tafarki na gaskiya tafarki madadaci wala yazalu ladina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim amma kafirai kan ba sa gushewa cikin kokonto dangane da annabi yazo da shi sun kasa samun natsuwa su yi imani da shi suna ta kokonto har kiyama ta zo musu ko kuma azaba mai wanzuwa a gare su in ta zo ta zo musu wannan a takaice kenan an gane ko shine ila qawlihi azabun muqim bal yace faman arafa hadhihi al-qissa wa arafa ma alayhi al-mushrikun al-yawm wa ma qalahu wa yaquluna wa yaquluhu ulama'uhum wa lam yumayyiz bayna al-islam alladhi ata bihi an-nabi sallallahu alayhi wa bayna din quraish alladhi arsala Allahu rasulahu yunzirahum an wa huwa shirkul akbar fa ab'adahu Allah fa inna hadhihi al-qissa fi ghayat al-wuduh illa man taba Allahu ala qalbihi wa sam'ihi وجعل على بصره غشاوة فذلك لا حيلة فيه ولو كان من أفهم الناس بالتي دكا وندي يسان wannan kissa wadda ake mata taken qissatul garanik sunanta kenan ya kuma gane irin abin da suke kai a yau wa ma qala wa yaquluhu ulama'uhum kuma ya gane irin abinda da malaman su suka faɗa a da ko suke ci gaba da faɗa a yanzu na dalilan da suke baiwa shirka kariya da shi ولم يميز بين الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم bai samu ya rarrabe tsakanin hakikanin musuluncin da manzon Allah ya zo da shi ba wa bayna dini quraish ballantana ya bambance shi da addinin quraishawa allazi arsala Allah rasulahu yunzirhum an wanda Allah ya turo manzon Allah dan ya hana su shi wa huwa shirkul akbar addinin da suke kago shine babbar shirka fa abadahu Allah to irin wannan sai ga Allah ya nisantar da shi daga tafarkin gaskiya mutukar ba za ka iya gane hakikanin musuluncin da manzon Allah zo da shi ba bambancin su da addinin Qurayshawa shine shirka baka iya bambance wanne ne daidai to da wuya ka ga mutum yana kan tafarki mu da cikin fa inna hadhihi alqissata fi ghayatil wudu wannan kissa tana sarari kwarai da gaske illa man taba Allahu ala qalbihi wa sam'i sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya sanya murfi akan zuciyarsa ko jinsa wa ja'ala ala basarihi gishawa ko ya sanya murfi akan idansa sai da baya iya ganin gaskiya fa zalika la hilata fi wannan ba wata dabara da zaka yi game da shi wai ya kiryu walau kana min ashamin nas ko da yafi kowa fahimta da wayo in dai Allah ya rufe mu zuciyarsa ba zai iya fahimtar gaskiya ba kama qala Allah ta'ala fi ahli al-fahm alladhina lam yuwaffaqu kamar yadda Allah ya faɗa dangane da waɗansu ma'abuta fahimta na da amma waɗanda ba a gaman ba su dace da gaman katar ba yace wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fi haƙiƙa mun ba su irin abin da ku ba mu ba ku ba wa ja'alna lahum sam'an wa absara mun sanya musu ji da gani wa afida da zukata da za su rinka tunani da su da basira ma azana anhum sam'uhum wala absaruhum jinsu da ganin su bai wadatar da su ba wala afidatuhum haka zukatan su ba su wadatar da su ba min shay'in wani abu ko min kankantar sa da zai sa su gane gaskiya anan bayan dukkan dogon numfashi da malam ya anan na yi kokarin fassara mana abin da ke cikin littafin mu fahimce shi sannan in biyo baya da taliki na dai idan na tsaya ta aliki a cikin littafin sai a gane fahimtar menene abinda malam ya tabbatar ya gina wannan zance ne bisa ga wannan qissatul garanik ta inganta amma gaskiyar al'amari qissatul garanik kissa ce da'ifa an gane ko manyan malamai da dama sun rushe ta a da wanda zan iya tunowa akwai sai imamul qurtubi sai al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki da sauran manyan malamai cikin fuqaha da muhaddisun a malamai kuma na wannan karnin Sheikh Muhammad Nasir Jina Albani littafi a kai dan karamin littafi mai suna Nasbul Majanik bi Qissat al Garanik Nasbul Majanik bi Qissat al Garanik kissa ce wadda bata tabbata ba cewa manzon Allah ya zo yana karatu Ke dan ya jefa wannan kalmar tilkal garanikul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja ko mu ya jefa a kan harshen annabi annabi ya furta kafirai suka ji daɗi har suka yi sujada lokacin da ya je karshen fasdudu lillahi wa abudu ya sujada su ma suka yi sujada ko ko mu ce a'a ya faɗa sai ta shiga kunnuwan kafiran maka sai suka yi tsammanin daga bakin annabi ta fito ko wancan muka faɗa na farkon ko na biyun dukkansa bai tabbata ba dukkanin su kissa ce da ifiya ba ta da asali saboda ubangiji ta ala riga baiwa annabi kariya wajen isar da wahayi babu yadda za a iya faɗa abin da ba shi ne ba kuma yayin da yake isar wa mutane shaidan bai isa ba ya zo ya sarkafa wani abu a ciki ya faɗa har a jiki kama da alkur'ani saboda mai an riga an sunanta wa annabin ko ka ce an wajabta masa idan zai yi karatun qur'ani lallai isti'aza fa iza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi mina shaitanir rajim idan za ka karanta qur'ani kai isti'aza annabi in yazo yi kuwa yakan ce a'udhu billahi samila alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi da yayi haka ko shedan ya riga ya tafi har ya gama karatun sa shedan ba zai zo ya jefa wani abu akan harshen sa ba na abin da za a ce ya isar da shi a matsayin wahayi haka shedan bai isa bai jefa wani abu kan kunnuwan mutanen da suke sauraron sautin annabi su kasa bambance tsakanin sautin annabin da sautin wani da sautin abin da shaitan ya jefa ba zai yiwu ba an baiwa annabi kariya ta wannan fuska ina fatan kun fahimta to ya rage abu daya yan mun yadda wannan kisa an rushe ta to ya zamu da ayar da malam ya koro cikin suratul hajj wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna lafazin tamanna ko kace ya gurace abu ko tamanna kace ma'anar sa qara'a domin tamanna yana zuwa da ma'anar qira'a kamar da Hassan bin Sabit ne kowanne ne yake magana ga Usman dan Affan yace tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhiruhu la qadimam al mahazin ma'ana ya karanta littafin Allah a farkon dare a ƙarshe kuma aka zo aka yi masa ta'addanci haka shi yana magana yan tawayen da suka haura gidan Usman dan Affan suka yin kai mahallu shahidi tamanna kitaballahi bi ma'ana qara'a kitaballahi to sai Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu taba turo wani annabi ba kafin ka ko manzo illa iza tamanna fati yayin da ya karanta karatunsa alqa shaytanu fi umniyati sai shaytan ya jefa wasu wasi a cikin kira'ar annabi to kaga wannan aya in ma mun ce kisar ta rufe wannan ayar kila a kafa hujja da ita kan cewa eh ya iya yiwa tun daga shi an ce dukkan annabawa haka to a nan gurin za ka ba da amsa ta hanyoyi masu yawa amma kaɗan daga cikinsu farko dai in ma hakan ne sai a ce to wannan ya shafi annabawan da suke kafin annabi wa ma arsalna min qablika min rasulun wala nabiyyin min qablika ke da shi yanzu shi yanzu a zamanin sa abun ba haka bai ke bane kaga wannan asili yake ko ko mu ce aje ana nufin har shi din ma haka ne kamar da sauran annabawa to sai so me za mu fassara ayar iza tamanna yayin da annabin yi karatun sa ya gama ya tafi ba ya gama isarwa ba alka shaytanu fi umniyatihi sai shaytan ya zo ya jefa wasu wasu cikin abinda annabi ya isarwa mutane mi imani ko karmi haka na faruwa ko bai faruwa yana faruwa ba a lokacin da yake karatun ba ne ba wasu wasu ke zuwa ya kammala karatun ya yi tafiya su zai ya zo jefa masa wasu wasu yanzu zaka yadda yanzu kun yarda kenan da abin da yake faɗa har mutum ya zo gaba ɗaya ya abin na alka na fi umniyati to irin wannan wasu wasuwasi ɗan na jefawa ne a cikin zukatan mutane sai dai ta zun mutane dukkan mutane da mummunai da wanda ba mummunai ba an gane ko sai dai tasirin abin yana faruwa ne ga wanda ba mummune ba amma mummune kuwa Allah madaukakin sarki ba zai kyale abin da ba da haka sai ce fayansakhu Allahu ma yulki shaytan sai Allah ya goge abin da shaytan ya jefa na wasu wasu thumma yuhkimu Allahu ayatihi sannan ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakki Allah mai masani ne mai hikima sai ce liyaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lillazina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum Allah na sanya abin da dan ya jefa din nan ya zanto wasu wasi cikin zukatan wanda suke da cuta a zuci da masu ke kasashe zuciya ko ba haka ba amma a can karshe mu munaifa wal ya'lam allazina utul ilma annahu alhaqqu min rabbik amma waɗanda aka baiwa ilimi sai su gane lalle abin da annabi isar gaskiya ce daga wurin ubangiji fa yu'minu bihi sai su imani da abin fa tukhbitu lahu quluhum su. su kaskanta su jayi zuwa ga abin ina fatan kun fahimta to kaga nan gurin ba in mun fassara ta haka ta yi daidai ita ce fassara da ta fitowa karara ina fatan kun fahimta da haka dai kissatul garani kissa ce mara asali bata tabbata ba la riwaya wala diraya ta fuskar riwaya ko ta fuskar diraya gaba daya Allah ya riga ya kare annabi babu yanda za a yi maganarsa ta yi kama da maganan aljan har a ɗauka an kasa gangance mai ya faɗa mai wani aljani ya faɗa annawa mafi fasahan masu fasaha wani aljani ne kuma sai ya fasahar annabi har an kasa gane tsakanin sautin shi da sautin annabi zai yi kuma Allah ya tabbatar masa da isma wajen isar da wahayi da ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in tafal fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas an fahimta ku saboda ka babu yanda za a yi ya kasance annabi ya isar da wani abin da ba shine Allah ya abin da kuma aljan bai isa bai kamance ce ne dan haka ma annabin da kansa yake cewa duk wanda ya ganni cikin mafarki to ni ya gani tabbas dan shedan bai isa ya kama da ni ba shedan na iya satar kamata ya saci kamar wani ya saci kamar wanci ya saci kamar su wani ya saci wannan kamar maka ba dan ne a cikin mafarkin ya saci kamar wannan ga kawar ga kana tare da wance ya ai ba wancan bace ta hakika wata aljana ce ta saci kamar ta zo wurinka amma in dai kai mafarki kaga annabi to tabbas annabin ne sai dan bai sai saci kamar annabi ba kawai inda rigimar take ya zanto ka san annabi ba wai yadda ku za a gane annabi ne ba wai sai ya ce bani ne annabi inda za a ɗauka daga cewa ni ne annabi za ka ce a to lallai wani mafarki na ga annabi ya ce shi ne annabi wannan shaidan na iya yin wannan karyar amma in ka san annabi ta hanyar siffofinsa da suke cikin littattafan sira da tarihi cikin littattafan hadisi ingantattu cewa mutum ne tsakatsaki ba dogo ba da yawa ba kuma gajere ba kot mutum ne mai cikakken gemu haɗu da saje mutum ne mai wushiriya mutum ne mai faɗin kirji mutum ne farin balarabe fuskarsa suna karkata zuwa ga jajajaja ba ja gaba ɗaya ba da kaza da kaza da siffofinsa ga sunan gurin da kaza da kaza in ka gan shi da wannan siffofin ko bai ce ba ai kai ka san su ne siffofin annabi a tarihi littafin tarihi da sira to tabbas annabi su gani amma sai ka ga wani mutum dan gajere ya ce ni ne annabi shedan ne wannan ko ka gan shi ya irin rawanin nan da ake ya an zagaye wuya kuma baya da gemu ko daya ya aske haɓa sai ce ni ne annabi wallahi tallahi ba annabi ne ba annabi baya da askakkiyar haɓa sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ko ka gan shi baki irin da shi irin bagacin fatan mu nan gure ya ce shi ne annabi tabbatar ba annabi bane ba ko gan shi wani doko zan kalele da ya ce ni ne annabi kuma duk ba shi bane ba wannan duk ce annabi bai ce ba dan baya yi munkari ya cewa dan baya kama da ni ya sa suka mannin annabi irin yadda muka bayyana ya fito a wannan dan bai isa ba in dai ka gani to ka tabbatar annabin ne ka gani dan bai sai ya saci wannan kamar ba amma ya zo ya ce ni ne annabi wannan wani abu ne wannan sai ka in ka san littattafan tarihi da sira zaka iya ganewa da a ƙarya kake ba kai bane ba mun gani a tarihi ga yadda sufar annabi take kuma ga yadda kake da ba in ko dama kai baka karanta tarihi ba ruwanka da annabi baka karanta littafan sira ka san sunna ba baka abubuwa na sunna baka bibitar yaya annabi yake da halayensa da dabi'unsa kaga duk wannan ba da zaka abin nan siffofin annabi dai suna nan shedan bai sai sace su ba ina fatan kun fahimta da kyau ثم لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين أسلم الأنصار أهل المدينة بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود وذكرهم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفته وأن هذا زمانه وقدر الله سبحانه أن أولئك العلماء الذين يتمنون ظهوره وينتظرونه ويتواعدونهم به لمعرفتهم أن العز لمن اتبعه yakfuruna bihi wa yu'aduna malam yace yayin da Allah ya so bayyanar da addinin annabi ya kuma so ya ɗaukaki musulmi shine izazul Musulmin aslam al sai Allah ba su babban shi suke shi ne mutanen Madina suka shiga musulunci ahlul madina mutanen madina kenan bi sababi ulama allazina indahum min al-yahud babban abin da ya karfafa mutanen yan madina wajen shiga musulunci malaman yahudawa da suke garin su wa zikrihim lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan su rinka ba su labarin annabin su a lokacin yahudawa ba su san ba daga ina zai fito daga wani gari zai zo amma idan an zo zaman hira ya kama suna ta faɗin sufofin annabi to ai annabin karshen zamani yadda littafin bai bayyana mana ga fassa gashi mai kaza ne mai kaza ne mai kaza wa sifatahu da sifofinsa wa anna hadha zamanu kuma yahudawa suka ce wannan zamanin zuwan sa wa qaddara Allah subhana amma sai kaga mutanen majalisa suka rike suna gamuwa da annabin sai su gane wannan shine aka ba mu labarin sa dan sun yi izina da siffofin da aka faɗa musu wa qaddara Allah subhanahu anna ulaika al-ulama amma sai Allah ya kaddara su waɗannan malamai allazina yatamannawna zuhurahu wa yantaziruna wanda suke ta gurin ina ma annabin ya zo kuma suna ta zaman sa wa yatawa'adunahum bihi har suna razanar da kafiran maka cewa in wannan annabin ya zo za mu taimaka masa mu yaƙe ku mu hana ku shirka da karfi limarifatihim anna al-izza liman ittaba'a liman ittaba'a dan saboda sun san daukaka na tabbata ne ga wanda yawa annabin biyayya suke ta faɗin haka amma abin mamaki sai gashi lokacin da ya yazo yakfuruna bihi wa yu'aduna in kafirce masa kuma suna adawa da shi wa huwa qaulullahi subhana shine faɗin Allah ta'ala walamma ja'ahum kitabun min indillah wa lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة yayin da littafi ya zo musu daga wajen Allah shine alqur'ani musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da suna at-taura da linjila wa kanu min dama kuma can su yahudun sun kasance yastaftihuna alal ladina kafaru suna neman cin nasara akan kafirai masu shirka suna cewa ya Allah ka taimake mu akan su ta hanyar turo annabin ka na karshen zamani da za mu kasance cikin rundunar sa mu yaƙe su falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin da suka sani din nan a littafin su yazo musu shine annabin kafaru bi sai so kafirce masa saboda hasada fala anatullahi alal kafirin la'antar Allah ta tabbata ga waɗanda suke kafirai falamma aslama al-ansar amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man kana bi makkata minal muslimina bil yayin da mutanen madina suka musulunta sai Allah ya umarci waɗanda suke a makka cewa su yi hijira ilal madina zuwa madina fa hajaru ilaiha suka yi hijira suka tafi madina wa azzahum Allah ta'ala da tilka zulla bayan kaskantin da da suke ciki azilla kaskanci da suke ciki sai kuma Allah ya ɗaukake su wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah da yace da su واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وانا آية تكن سورة الأنفال سورة الأنفال كما مدنية تاسو قادم سبب مناسبة رياك بدر Allah yake cewa mummunai a wannan lokaci wazkuru ku tuna ni'mar Allah gare ku iz antum qalilun yayin da da ku dinnan yan kadan ne ba ku da yawa a makka mustad'afuna fil ardi ababan raunanawa waɗanda ake cin zalunsu fil ardi cikin ƙasar makka takhafuna an yatakhatafakum an-nas ku da kun kuna jin tsoron kar mutane su yi muku ɗiban da shaho kewa ɗan tsako domin al shine akhazu shay'i bi sur'a kamar yadda shaho ko mikiya ke yi kasa kasa ta warke abu ce sama da shi kuna jin tsoron dan kasancewar ku kadan kar mutane su yi muku ɗiban da shirwa ke wa dan tsaku ta kafu na ne ta kattafa kuma nas kenan kuna cikin wannan hali fa'awa ku sai Allah ya tattaro ku kuka fito da imanin ku kuka zo Madina wa ayyadakum bi nasrihi ya taimake ku da gudunmawarsa da taimakonsa ya karfafe ku wa razaqakum min at-tayyibat ya arzuta ku dangin kayan ci dangin kayan sha dangin kayan tufafi daban-daban la'allakum tashkurun dan ku godiya a gare to ina ganin kasancewar lokaci ya ja sai mu dakata a nan gudu inda za mu tashi sai mu tashi fawaidul hijra abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana ne gaskiyar tarihin da ke cewa a ranar da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabawa da su na na hawa da maryama da sauransu duk sun halarci wajen tarihi ne na karya mara asali ku ba da asali wannan ba gaskiya bane ba mai dangantaka tsakanin annabi isma'il da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka bi silsilar iyayensa kamar yadda in mun zo za mu karanta cikin silsila insha Allah yana tikewa ne zuwa ga annabi Isma'il don haka yana cikin zurriyar gidan Isma'il alaihi salam kuma yake cewa zan iya karanta wannan isti'azar idan na zo karatu a wajen billahi samil alim har zuwa karshe za ka iya mana me zai hana wannan kuma ya ce manzan Allah sallallahu ya ce Allah madaukaki ya ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة hadisi ne sahihi ubangiji ta'ala yana cewa ni ina inda bawa na ke mun zato zato iri biyu ne akwai kyakkyawan zato akwai mummunan zato to zaton da ake nufi cikin nan gurin shine kyakkyawan zato idan bawa yana da zunubi don kyautata zatonsa ga cewa Allah na iya yafe masa komin yawan zunubin sai wannan zaton ya sa ya tuba to wannan zaton na din Allah ya ce ina nan inda zaton ka yake ma'ana ba zan kunyatar da kai ba zan yafe maka amma ba mummunan zato ba mummunai ba sa yin mummunan zato game da ubangiji kyakkyawan zato suke yi munafukai kuma suna suke wato mummunan zato ina fata an fahimta dan ya ce wa azibul munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati sai ce me azzannina billahi zanna sau mushrikai da munafukai su suke mummunan zato game da ubangiji yana daga cikin mummunan zato game da ubangiji ka dauka ba zai iya sai maka ba dan laifin ka yayi yawa ya zama munin zato kenan yana daga cikin zato game da ubangiji ka dauka cewa in ka yi riko da addinin sa zai kunyata ka zaka sha wahala a duniya yana daga kyakkyawan zato game da mummunan zato kai game da ubangiji ka dauka cewa mummunai in suka rabu da kowa suka koma wurinsa to rabuwarsu da kowa na iya kawo musu kare tattalin arziki ina fata an fahimta kafiri kafiri fa ko mutane fa ba abin da za su iya maka in kana tare da Allah babban misali gashi nan duk kuna gani waɗansu ma ba su tare da Allah kawai sun saba wa ka'idoji na siyasar duniyar Amurka amma aka sa musu sanction aka takunkumin kai tattalin arziki kasa amma ba a karya su ba Libya shekara goma ta an kaurace mata a duniya gaba daya kada jirgin sai je ko ina kuma su kada a dauki wani ya je kasar su amma ligiya ta kare sanar cewa gaddafi din nan ba ruwan shi da ubangiji gaddafi ba ruwan shi da Allah domin ba ruwan shi da manzo Allah duk wanda ya raba gari da manzo Allah ko na ruwan shi da Allah ba wani hadisi a duniya da gaddafi ya yarda da shi dan kala kato ne tsantsa wallahi tallahi amma mutane su yi ta yawo da hotonsa ga wani birnin juyin juyi hali saboda jahilci to amma kaga babu yadda america ta yi da shi babu yadda abin nan suka yi da shi ba a daina rayuwa ba shi ma bai daina rayuwa ba to kaga kenan wanda ma ba Allah ya bubo ni shirman sa ya wata cimma wata manufa ta siyasar duniya to kai dan ka ta zaka bi shari'a musulunci sai ka dauka Allah zai sallama ka a hannun kafare ya zama munin zato ma'ana dai zato da ake nufi cikin wannan hadisi kyakkyawan zato game da ubangiji Allah ce wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da bawa na idan ya ambace ni ina tare da shi a nan gurin ba tarayya ta zaci ba irin yadda yan bid'a suke fassarawa a'a tarayya ta ilimi da ji da kuma gani da kuma taimako da agaji da kariya Allah yana tare da bawansa ta hanyar yana jinsa yana ganinsa kuma ya san me kici yana tare da bawansa mummuni ta hanyar taimakonsa da agaza masa da kaza shine wa ana ma'ahu idza zakarani yaushe zan kasance tare da shi idan yana yawan ambatona yana cikin bayan da suke ambatan Allah a lokuta daban-daban yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi an gane ku fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi idan ya ambace ni shi kadai ni ma za a ambace shi ni kadai wa in zakara ni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum idan ya ambace ni cikin taron jama'a to ni ma zan ambace shi cikin taron da ya fi nashi an gane ko to mai wa yan bid'a su kafa hujja da wannan hadisi bisa ga zikiri da ake kira azzikirul jama'i zikirin taro a rinka yi tare ana farawa tare ana kara tare suka kai Allah ce idan mutum ya ambace ni cikin taro ni ma zan ambace shi cikin taron da ya fi nashi wato a nan gurin abin da ake nufi da mutum ya ambaci Allah cikin taro na farko idan ka fassara zikirin kansa da cewa zikirin harshe ake nufi ka toye ma'anarsa zikirin harshe irin wanda ake nufin la ilaha illallah ko istighfari ko halala cikin taro wannan ake nufi zikirin Allah ta hanyar zuci ta hanyar harshe ta hanyar ayyuka kana dangin maganganu da dangin ayyuka irin wanda mutane suna gani ko ba su maka kwarjini sun sa ka daina ba ila ma ka saba musu amma duk da haka kana yi tun da ka san Allah kake bi dan tuna ubangijin da shine zai baka aljanna ya tsere da kai daga wuta zakarta Allah fi mala'ike ina fata an fahimta zakarta Allah fi mala'ike a nan gurin ubangiji ta'ala shi kuma can zai ambace ka a fadarsa ta mala'iku ma'ana zai shelanta musu cewa ina son wani ku shi mala'iku su yi shela gaba daya Allah na son wani duk mala'iku ku shi kamar yadda ya nuna a cikin wani hadisi wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an idan bawa ya nemi kusanci da ni da tsani daya kun san tsani daya ko ka tabe dogon dan yatsan ka da babban dan yatsa haka shine tsani idan bawa ya kusance ni da tsani daya taqarrabtu ilayhi zira'an ne kuma zan kusance shi da tsawon zira'i yaya bawa zai kusanci Allah kusantar zati ce ko kusantar aiki domin za ka kusance shi ne ta hanyar mai ayyuka to yaya Allah zai kusanci bawa shi ma kusantar zati ce ko kusanta ta sakamako sakamako idan kai kaya aikin da daidai zira'i ɗaya shi kuma in tashi baka lada sai ba ai kaya aikin da daidai dani ɗaya sai baka lada daidai mai saboda ka'idar man ja'a bil hasanati falahu ashra'un salih ai in adalci kadai ubangiji zai mutum da sai zanto man ja bil hasanati falahu hasanatun misluha adalci cikakke ke amma da ke falahu ashiru amsaliha falala kenan domin daɗi ne akan me akan aikinka kai kayi abu ɗaya shi kuma ya maka nawa goma zai ƙara wayar ma kai ka kare man idza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an in ya kusance na tsawon zira'i taqarrabtu ilayhi ba'an in kuma zan kusance shi da gaba guda shine ba ina fata an wa in idan bawa ya zo mun yana yamshi yana tafiya a taita har walatan ni kuma zo masa ina sassarafa dukkan dai wannan abinda hadisin yake nunawa gwargwadon yadda bawa ya kusanci Allah da ayyuka na alkhairi gwargwadon yadda kuma Allah yake rubanya masa sakamako kana rubanya aikin shi kuma yana rubanya sakamakon kana rubanyawa yana rubanyawa subhanahu wa ta'ala abinda hadisin ke nunawa kenan wallahu a'lam to waɗannan su sune tambayoyin da suke abin na ko wata tambayar da aka yi mun na sa ta cikin littafi na sai dai in Allah kai mako mai zuwa insha Allah saboda tana cikin abubuwan da na karanta lokaci mai tsawo sai na sace karkade musu kura kafin in faɗa san kullum ilimi yana ci gaba idan aka barka da shekara ɗaya kai ko da wata ɗaya yanzu aka barka ilimi to an yi maka nisa mai yawa yasa dole ne wanda yake ta'amuli da ilimi ko karantarwa kullum yana cikin nazari da in baka cikin nazari sosai sai ga ana barin ka da yawa a baya in za ka yi ta maimaita abubuwan da ya kamata a ce kullum alal akalli mutum ya karanta shafi arba'in hamsin ka yi karatu kaɗan kenan karanta shafi arba'in zuwa shafi hamsin in ka samu sarari kan da yawa ai za ka yi sama da haka ta yi wa shafi arba'in hamsin a jere tiriyan tiriyan tiriyan ta iya yi wa abin da ka karanta wata matsala ce duka shafin ta biyu amma dan kana so ka rike ta kaga sai ka yi shafe ta tukuna sannan ka yi surfe sannan ka ka yi bakace sannan ka daka ka tankaɗe ka yi mene <laughs> ka sa da ka kaga wannan matsala mai shafi biyu za ka iya mai ta goma wani lokaci don kana son ka rike ta sosai da sosai kuma duk da haka kuma idan kana son ta riko bayan kayi haka kuma sai ka samu wani ku yi musu kawai zaka tsokano wani abokin ka wanda ka san mai nazari ne ku yi musu wai me ra'ayinka game da kaza sai ya faɗa ya yi kwaba ka dan yi murmushi sai ka kawo masa abin hikimar kawo kai lokacin nan ba wai dan ya sani ba lokacin da kake faɗin abu yana ƙara zauna ne shi yasa ake son irin ɗaliban ilimi suna irin group discussion din nan jalsa ta munakasha akan matsaloli na addini la littafakhur ba wai dan alfahari ba sai dan wasa kwakwalwa mutanen da haka suke idan kowa ya yi nazari ya yi nazari sai a zo a wasa kwakwalwa sai wani ya je ho mas'ala sai a daɗe ana tattaunawa a kai to wannan ke sa idan mutum ya karanta mas'ala din wannan ya mata irin wannan karatun sai ya daɗe sana'a a kansa kwakwalwarsa amma inda za ka yi wa karatu a ruwan tsuntsaye fi ka wuce haka sai ka sake dawowa ka'idar karatu kenan da ka yi gaba za ka tabbatar sai ka dawo baya shi yasa kake zuwa ka je ka samu mutane a soro mun taɓa zuwa muna karatun soro a gari da wani malami to akwai ɗaliban da suke wannan ya je da muktasar wannan ya je da askari wannan ya je da menene ni da wani abokina sai muka je da risala saboda mu fara ba sai da muka nemi shawara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da nawa ga wata da yau na musulunci sha takwas ga watan shida irin ta ba shi sa na tambaye ku sha tara ga watan shida shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha bakwai haka ne na sha bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mu muku ta sira wannan kuma shine darasi na bakwai idan ba manta ba inda muke cikin magana a rannan mun tsaya ne a daidai inda malin ke maganar cewa ubangiji ta'ala yayin da ya so ɗaukaka addininsa da bayyanar da addinin sai ya zanto Allah ya arzita addinin da musuluntar mutanen Madina. an gane ku albarkacin musuluntar mutanen madina da dama wato sai musulunci sai ya kasance ya samu gindin zama ya zanto madina ita ce cibiyar musulunci ta farko ko cibiyar daular musulunci ta farko daga nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci da yawa daga cikin sahabbansa mutanen makka waɗanda suke cikin kunci suka yi hijira suka je madina suka koma can har kuma Allah ke tunatar da su wannan baiwa da ya musu wazkuru idza antum qalilun mustadafuna fil ard takhafuna an yatakhattafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun ina jin anan muka tsaya za mu tashi inda malai cewa fawaid al-hijra wal masail allati fiha kathira lakin nazkuru minha mas'alatan wahida malai ce fa'idojin hijira shine barin gari na kafirci zuwa garin imani wal masailu allati fiha da irin matsaloli da suke da alaka da ita kanta hijira din kasiratun suna da yawa lakin nazkuru minha mas'alatan wahida ita sai dai kadai za mu ambaci mas'ala ɗaya ne yanzu a wannan wurin wahiya ita ce anna nasan min almuslimin lam yuhajiru karahata mufaraqati ahli wal watani wal aqarib wato an samu wani gungu daga cikin musulmai waɗanda ba su yi hijira ba abinda ko ya hana sun hijira ɗin nan ne jin tsoron rabuwa da iyali jin tsoron rabuwa da garinsu jin tsoron rabuwa da danginsu sai suke ganin idan suka ce za su yi hijira su tashi daga makka su tafi madina ma'ana zalika sun rabu da iyalansu sun rabu da yan uwansu sun rabu da kasar haihuwarsu sai wannan ta sa ba su yi hijira ba فهو قول الله تعالى شين أبند الله كي نفي تكن فتن ستوى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره wallahu لا يهدي القوم الفاسقين a cikin wannan aya ubangiji ta'ala ya kidanyawa al'ummar musulmi dangin al'amurra guda takwas wanda a ta ɗan adam na san su abu na farko iyaye abu na biyu ‘ya'ya abu na uku ‘yan uwa wa ko kani ya ko kanwa abu na hudu mata matarka ta aure abu na biyar sauran dangi imma dangi ta bangaren uwa dangi ta bangaren uba abu na shida dukiya da mutum ya mallaka imma dukiya ta kuɗi ko dukiya ta kadara garin da kake da fulotai kake da gonaki kake da rumfunan kasuwa galibi mutum ba zai iya bari bai je garin da baya da wannan sannan kuma abu na shida shine hada-hadar kasuwanci garin da kake da customers da yawa kake da abokanan hulɗa ya sha bamban da garin da zaka je bakunta ko da kana da jari kila baka da abokanan hulɗa sannan abu na takwas shine gida da mutum ke zaune wanda ya natsu da shi ya shirya kayan alatun da baya iya son ya bari waɗannan al'amura guda takwas a ɗabi'anta ɗan adam yana son su kuma son su ba laifi ba ne amma yayin da son su ke zama laifi yayin da ka fifita su sama da son Allah sama da son manzan Allah sama da san ɗaukakar musulunci to wannan san ya zama abin zargi shi yasa sai Allah ce kul in kana aba'u ka ce da su idan mahaifanku suka zanto wa abna'uku ko ƴaƴanku wa ikhwanukum ko ƴan uwanku wa azwajukum ko matayenku wa asiratukum ko danginku wa amwalun niqtaraftumuha ko dukiyoyin da kuka mallake su wa tijaratun takhshawna kasadaha ko wata hada-hadar kasuwancin da kuke jin tsoron karyewarta wa masakinu tarzawnaha ko gidaje da kuka natsu da su kuka yadda da su in har dangin waɗannan al'amura suka kasance a habba ilaikum min Allah wa rasulihi su ne abin ƙauna a wurinku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi sama da jihadi don yada kalmar Allah ɗin fa tarabbasu to ku ɗan jira ku ɗan jira umarnin cewa ku dan jira umarni da ke dauke da razani da firgiti ma'ana ku jira ku gani in wannan din zai sa ku goma ku jira ku gani in ɗaya daga cikin waɗannan al'amurra zai iya lamunce muku wanzuwa a cikin ƙasa dindindin ba tare da mutuwa ba ku jira ku gani in ɗaya daga cikin wannan zai iya tabbatar muku da martaba ko karamci ko kima ba tare da kun yi da addini ba fatarabbasu ku dan jira hatta ya'ti Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawm fasiqin ubangiji ta'ala baya shirye da mutanen da suke fasikai ma'ana baya ba su dabara baya ba su hankali da basira ko tunanin da za su kware wanda yake kan tafarki madaidaici falamma kharajat quraish ila badar kharaju ma'ahum kurhan فقتل بعضهم بالرمي فلما علم الصحابة أن فلانا قتل wa fulanin kutil da asafu ala zalik malaiti lokacin da quraish suka fito dan yakar annabi da sahabbansa a filin badar kharaju ma'ahum irin waɗancan musulman da ba su yi hijira ba sai suka fito cikin gungun quraishawa suka saje cikin yawan taron kafirai kurhan an tilasta su ne ba dan sun zaba ba ba dan suna so ba fa kutila ba'dhum birrami waɗansu su an karkashe su a filin badar ta hanyar harbi falamma alima sahaba anna fulanan qutil wa fulanan qutil yayin da aka kare yaki sahabbai suka fahimci cewa ai wani an kashe shi wani ma an kashe shi wani da wani nan da suka lissafa cewa an kashe su suna cikin waɗanda sun san mummune ne masu koyi imaninsu suna cikin waɗanda sun san mummune ne suna makka ba su yi hijira ba yau an fito yakin badar kafirai sun tilasta musu su ɗauki makami su zo su tsaya su yaki gashi yanzu sun zo suna taya kafirai yaƙi musulmai sun kace su menene matsayinsu sahabbai suka gane haka asaf sai da dama daga cikin sahabbai suka yi bakin ciki da damuwa ala zalika kan abin da ya faru wa qalu suka ce ka katalna na. yanzu mun zo mun kashe yan uwanmu menene matsayin mu a wajen Allah ka kashe mu ne dan uwanka duk da cewa sun yi kisan fa ba tare da sani ba sai bayan an tsagaita wutar yaki da suka gawa waki sun saka ga gawar wani gane wani gane wani wanan da wanan da sun san musulmai ne sai suke damuwa akan wannan abin da suka yi qatalna ikhwanan yanzu mun kashe yan uwan mu menene matsayin mu fa anzalallahu ta'ala fihim sai Allah ya saukar game da su waɗanda aka kashe din innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil ard ila qawlihi wa kana Allahu ghafurur rahim sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi har ya zuwa ga faɗin sa wa kana Allahu ghafurur rahim mai ayoyin suke cewa Allah ce innal ladzina tawaffahumul malaikatu lalle waɗanda musulmai a lalle waɗanda mala'iku suka karɓi rayukansu tawaffahumul mala'ikatu waɗanda mala'iku suka karɓi rayukansu tawaffa din nan ko yanzu to fili madi ne mala'iku sun karɓi rayukansu ko kuma yanzu zanto tawaffa din nan fi'ile mudari'i ne asalin kalmar ta tawaffahumul mala'ikatu sai aka shafe ta din farko aka wadatu da ta biyun ta wadatar domin kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa dukkan fi'ile mudari'i da ya fara da ta'un guda biyu to ya halatta a larabci a shafe ɗaya a kyale ɗaya kamar ta tafakkaruna ta tazakkaruna ta tawaffahum ya halatta ka ce tazakkarun ya kama ya halatta ka ce tafakkaru ya halatta ka ce tawaffahu ta tawallau sai ka ce tawallau ka shafe ta ɗaya ka kyale ɗaya wa ma bi ta ay nubtidi qad yuktasar fihi ala ta ka tabayyun al-ibar kamar da ibn malik ya faɗa cikin alfiya duk abin da ya fara da ta biyu ya halatta ka shafe ɗaya ka kyale ɗaya to idan muka ce innal ladina tawaffahumul malaikatu fi limadi ne malaiku sun riga sun karɓi rayukansu zalimi anfusihim halin kasancewar suna zaluntar kawunansu menene zaluntar kawunansu sun zauna sun iya hijira sun zauna a makka garin kafirci madadin yin hijira zuwa madina garin musulunci kaga shine zaluntar kawunansu din suka yi idan muka ce fili mudari'i ne innal ladina tatawaffahumul malaikatu ma zai zama kenan lalle waɗanda in suka yi sake mala'iku za su karɓi ransu kaga ba riga an karɓa ba sai wuce sai nan gaba ana magana da sauran da ba su riga sun mutu ba sun koma gida lafiya ta tatawaffahumul mala'ikatu wanda mala'iku za su karɓi ransu zalimi anfusihim halin kasancewa su suna zaluntar kawunan su ko na ɗayan ne ko na biyun ne abinda za mu fahimta da zaluntar kai anan shine me rashin yin hijira rashin yin hijira zama a daular kafirci ka ke yin hijira zuwa daular ta imani dalilin rashin hijira din kila saboda a daular kafircin kana da kuɗi kana da wadata kana da aikin yi idan ka je daular imani zaka zama fakiri imma a daular kafircin kana da mukami idan ka je tun yanzu baka da mukami imma a daular kafircin kana da mace kana da ƴaƴa kana da dangi yanzu kana jin tsoron ka tafi ka koma can gurin inda babu dangin iya babu na baba ko ma dai wani dalili ne yasa mutum ya ƙi yin hijira har mala'ika ya karɓi ransa yayin da yana da daman yin hijiran to ya zalunci kansa kuma idan mala'iku sun zo karɓar ransu me za su ce da su kalu za su ce da su fi a wani hali ko kasance ma'ana wani sababi ne ya hana ku hijira kalu sai su ce kunna mustad'afina fil ardi mun zanto an raunar da mu a ban kasa ne ba mu da karfi talakawa ne mu an fi karfin mu kafirai sun fi mu yawa da haka shi yasa ba za mu ki hijira ba kunna mustad'afina fil ardi ko kuma fi kuntum ma'anarsa a wani hali ko kasance kuna bayyanar da addini a sarari ko ba ku bayyanarwa sai a boye kuna iya aiki da shari'ar Allah ɗari bisa ɗari ko kuma kuna yin rabi da rabi ai dole wanda ya zauna garin da kafirai suka fi shi yawa in ma ya ce zai shari'a musulunci ya san ba zai yi ba dan ina zai samu yancin da zai shari'a musulunci ɗari bisa ɗari kai dai a iya baka dama kai sallah kila a iya baka daman kai azumi da yake lamari na boye dan sanda bai san kana yi ko baka yi ba a iya baka dama kila ka je aikin haji amma maganar a baka dama tsare-tsaren musulunci kai kasan ba zai yi ba da haka mala'iku za su ce fi ma kuntum a wani irin yanayi ko kasance game da alakar ku da bautar ubangiji game da alakar ku da bin umarnin Allah cikin aqidar ku cikin mu'amalar ku cikin rayuwar ku gaba daya qalu sai su ce kunna mustadafina rauna na mu a mun zama ragwaye larura ta sa ba ma iya aiki da shari'ar Allah larura ta sa ba ma iya aiki da hukuncin Allah larura ta sa sai dai mu koyi imanin mu a zuci mu yi sallah a boye mu yi sauran dangin ababe a boye amma ba za mu iya bayyanawa ba kalu sai mala'iku su ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha shin kasar Allah ba ta da yalwa ta yadda za ku iya hijira zuwa wani garin idan anan kun kasa yi alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah ba ta da yalwa ta yadda za ku iya hijira ku je wani gari ku yi addinin in nan kafirai sun hana ku ku je inda kuke da rinjayen musulunci wani ku yi fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira irin waɗannan su ne su wuta jahannama kuma tur da makoma dallati illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asa Allahu an ya'fu anhum rijali sai dai masu rauni cikin mazaje mai ake nufi da rauni anan abinda ake nufi da rauni marasa lafiya ko tsofaffi amma wanda yake da rashin lafiya ta dindindin ba zai iya yin hijira ba saboda baya da karfi ko kuzarin yin hijira amma wanda tsufa ya kan masa ba zai iya yin hijira ba illal mustazafina sai dai raunana min rijali cikin maza wanda